yau shekara 438 daidai da tara ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 30 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama sufofi guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah littafin babban malami a musulunci a sheikh ko kuma fadilatun sheikh mahmud misri wanda ake ma alkunya da abu ammar Allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa da ma idan ba manta ba a jiya mun fara karatun siffa ta ashirin da uku. wacce malam ke tattauna mana akan alwara'u watan tsantseni da taka tsantsan tsakaninka da Allah tsakaninka da bayan Allah a jiya mun gama hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito wanda sanannen hadisi ne da annabi ke cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin an gane ko wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha kathirun minan nas faman ittaqa faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه أجيا man karanta wannan hadisin sai muka rufe da hadisin da malam ke cewa wa jama'an nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika kullum annabi ya hada bayanan nan gaba ɗayansu a inda yake cewa da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kwanto, da abin da kake shakka ka watsar da shi ka tsaya kawai ka komawa abinda baka da kokwanto ko shakka ko tantama game da shi hadisin nan na imamu ahmad da tirmizi ne albani ya tabbatar da ingancinsa a jiya mun yi bayani a kansa a yau za mu tashi malam ya ce wa amma an halin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'al amma kaga game da halin rayuwar manzan Allah tsakanin shi da taka tsantsan da tsantseni halin manzan Allah game da taka tsantsan halin manzan Allah game da tsantseni fata al-ma'i ayyuhal akhil habib ya kai dan uwa masoyi lura zomi la'akari ni da kai ila halihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa ga halin rayuwar annabi game da tsantseninsa da kuma taka tsantsan ɗin manzan Allah ni da kai mu kalla gashi mu lura mai la'akari da wannan tsantseni da taka tsantsan nasa fafi sahihaini malin ya ce hadisi ya zo a bukhari da muslim annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala lallai manzon Allah ya ce inni la anqalibu ila ahli bayan na fita na gama harkoki na a waje na kan juyo gida wurin iyalina fa ajidu tamrata idan na dawo gida na shiga na sai in iske wani dabino sa'idatun ala firashi da na kakkaɓa shimfiɗata sai in ji ya faɗo daga kan shimfiɗatawa dabino ƙwara ɗaya gashi ya faɗo daga kan shimfiɗa ta sun ma'arfa'uha li'akulha sai in ɗaga dabina kamar in kai baki in sa in cin sun ma'aksha an takuna sadaka sai in ji tsoron kai ya zama sadaka ce aka kawo gidana a ba bayan Allah amma ya ce ya faɗi in ɗauka in ci aje lahira ubangiji ya ce a yaya ka ci haƙƙin da ba naka ba fa'alƙiha da fa'alƙiha sai in aje ta kawai sai in yadda ita sai in yadda ita a nan kawai sai masu haƙƙi sun zo in ba su abinsu da ma kun gani na sha muku bayani za ki ga kuɗi a ɗakin. kawai da kina kaɓa ka kaɓe sai ki ga kuɗi kawai sai ki yanke naki na taɓa yi muku karatun nan ina jin a karatun ko askari ne da muka yi wannan babu jawabi ɗin nasa ko babu menene an gane ku kawai ka kuɗi a ɗakinka sai ka yanke a to waye. dole tun na ɗaki na na gini dole na wani Me yiwa wata ran wani ya taɓa ziyartar ka gidan ya shiga ɗakin wani abu nashi ya faɗa a ɗakinka in naka ne kana gani za ka san naka ne idan ko kana tunanin cewa to wannan kuɗi dai a ɗaki na gaskiya mai wana wani ta madani na manta to wannan shi ake cewa abin shubuha kuma da ama buka. ila ma la yuribuk wannan kudin da ganin shi sai kaga wani rubutu a jiki wanda kai kai naka an gane ko ka taba ajewa ka manta ina ka aje nan kana ka kaba ka kabe sai ka ganshi kana ka kabuwa sai ya gashi daga sai ga rubutunka dama ka taba ajewa ka manta inda ka aje yanzu kuma gashi ga gani kana da kokonto akan naka ne ba ka da kokonto amma wannan kakkaba da kai ce kaga kuɗi a ɗakinka da ka ɗaga ka kalla kai ka wurin tunani shin wannan kuɗin ni na aji koya aka yi kada shedan yaudare ka ce a ah, a ba ɗakinka ai tun da a ɗakinka ne dole na ka ne kar kai haka jama'a kun gane wannan shi ake ce ma ai karatun jiya abu mai shubuha idan kana sakin jiki wurin cin irin waɗannan kuɗaɗe da kake ganin su a ɗakinka to akwai ranar da na wani ne ya faɗi a ɗakin jama'a kun gane tunda kai da kaga kuɗi a ɗakinka dole naka ne za ka ɗauka ka ci to ranar ƙiyama kuma za ka sha mamaki an gane ku gara ma ka ƙi ci ya fi maka zaman lafiya tun da naka ne amma baka san naka ɗin ba ne gara karkaci ko gaban Allah aka bi idan ka kai ma shugaba ga yanan diran da mai kudi ya zo za a zo a karba sawa ni dai ba zan iya tunawa ba ne ka yanzu fa ba ma ruwan musulmi kawai a yanzu musulmi da ya ga kudi a ɗakin shi kawai a ai kuma tsuntsu daga sama da sashe kawai banza ta faɗi ina ƙara gaya muku shedan ne ke riya wa mutanen mu irin wannan tunanin komai sai ka rika tunanin banza ta faɗi da shedan zai kawo zai sakalo maka wannan tunani na banza ta faɗi sai ka fassara ma kanka cewa to in dai banza ta faɗi to ni ne ko banzan in dai hannaci na ko zama banza wannan sai ya sa kai taka tsantsan ka kiyaye ci to wallahi tallahi banza ta fada kan wani kenan ba dai kanka ba dole ne mu rika taka tsantsan da abin da zai shiga bakinmu an gane ku wa alaikum salam eh to sai kai cigiya da Allah duk wanda ka yana zuwa dai ko kai wata waya da Allah ni fa na kudi a daki na ran nan kin zo ko kin manta don abu naki na kudi sai ce e sai ki ce nawa ne ya ce a ah, gaskiya naira 3,500 ne sai ki ce gaskiya ba naki wani sau naira hamsin ce ko ashirin a cikin kayanka <laughs> ai in naka ne baka da wata shakka ko tantama ka san naka ne in ko ba naka bane ka san ba naka ne dole sai ka ji kana shakka ko tantama Allah ka shirya da mu kuma kamar yadda nake ƙara gaya mana wannan babu yana koyar da mu wani irin ladabi ne wanda zai taimaka in mun je gaban allah ran kiyama babu kayan wani da ubangiji zai tuhume mu a kansa da ma ko da naka ne idan ka buga ka buga baka same shi ba ka kai ma shugaba an gane cewa kudin na daki na na gani ni ko ba zai in ci ba saboda na manta na ne ba nawa bane ranar kiyama ko da kudin ka ne za a ce ka ci kudin wani sai dai ubangiji ya yabe ka da cewa kana da taka tsantsan to ai kudin ka ne amma na san rashin gane naka ne ya sa ka ci duk da a ɗakin ka ga gani wannan ya ba maka ubangiji zai yi da ma kun gani amma yau al'ummar mu yanda take duk unguwanni akwai irin wannan matsala za ga idan kaza ta shigo gida ta kwana yau da yamma garin Allah ya waye suka fita yamma ta kare ta dawo ta kwana jibi ta dawo ta kwana ana sati ɗaya kullum tana kwana a gidan ya ce wance iya eh, wala Allah ya ba mu kaza ke <laughs> shi ce <laughs> nan kadin Allah <laughs> wai kaji ba wai Allah ya ba su kaza kai shi fa wannan kaza kuma ta zama tasu mewa iska ce ta ruwa ta rika kaɗo ta tun daga saman layi can na wata unguwa ta taho ta taho iska ya koro ta ciwo ta rasa hanyar da za ta fi ta koma gidansu an gane ko da ta ga yamma ta yi kuna da 'yan kaji ta shigo ta kwana a gidanku ko kuma kawai a zauren gidanku a zauren gidan ku sai ku ga kwan kaza ko kwan agwagwa shi ke na wai Allah ya baku ni ina mamakin wai ka ce Allah ya baka to naman daji ne ga dace ko barewa zomo ne ka gani a daji bare ka ce Allah ya baka a gari ga kaza ka ce Allah ya baka a gari a zauren gidanka ga kwan kaza kai baka da kaza ko kwan agwagwa a zauren gidanka baka da agwagwa amma ya Allah ya baka ya baka ne me ya baka kai dai ka san kaza wani ta yi tunda kwai na yin kanshi ne ai kwai bai yin kansa sai dai kaza ta yi kuma kaza bayan da za a yi kaga tana a unguwa ka ce wai ba ni ita ƙarya kake jama'a kun gane ko allah ka shirya da mu to shine mala yake cewa ya zo a bukhari annabi ya ce lallai na kan juya in koma gida sai in iske dabino gashi ya fado a kan shimfiɗata sai in ɗauka kamar zanci sai in ji tsoron kai ya zama dabinan sadaka da sai in yadda shi ƙaf in yadda shi sai in ijiye shi nan har sai masu haƙƙi sun zo ɗauka ba su ko da nawa ne na dai fita a wurin Allah wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari ka karanta kitabun lukuta matattarar bayanai akan tsintuwa lamba hadisi na 2,133 imam muslim ma ya fitar da shi a kitabun zakati lamba hadisi na 70,000 wa an nafi'in da ma an samu hadisi daga nafi'u maulab na umar bararren bawa ne na abdullahi dan umar yake cewa annab na umara lalle abdullahi dan umar mai gidansa wataran suna kan hanyar tafiya a daji a ko lalle abdullahi dan umar sami'a sauta zumaratin ra'in ya jiyo karar busa na makiwaci a daji suna tafiya kasan makiwata sukan yi haka kawai sai ga sun dan samu abinsu kawai fulani sai ga suna fi a daji su kadai an gane ko suna cikin tafiya a daji kawai sai ya jiwo irin karar wannan abu wannan bushe-bushen na makiyaya a fawa ba a asbi na yi. da ɗan jiwo ƙarar wannan abin sai maza ya daga yatsunsa sai ya zira a kunnen shi ya toshi kawai sai ya toshi kunnen shi da kyan gaske an gane ko allahu akbar wa adala rahilatahu an tsare. sai ya kauce ma hanyar da suke kai an gani ne ya ɗan bauɗe daga wannan hanyar da suke kai sai ya sake hanyar tunda ya jiyo ne a can gaba inda suke bi kun ko gane jama'a yana kan titi yana tafiya misali sai ya jiwo akan hanya can gaba irin wannan bushe-bushen na makiyaya a daji fadala an tsare jama'ar musulmi sai maza ya kauce wannan titin sai ya sauka ya bi nan ya canza hanya ya bi ta can kungurmin daji kuma ya zagaya ya wuce wahuwa ya kolo yana tafiya shi da bararren bawan nashi na nafi'u suna tafiya yana ce masa shi fa ya toshe kunnen shi suna tafiya yana ce mai ya nafi yana cewa mu? ce na'am fa qulu na'am sai in ce na'am bi ko a sai ce a tasma'u har yanzu kana ji wannan abin kana ji wannan bushe-bushen na waɗannan mawaƙan fa na amsa ya ce gaskiya ina jiyowa shi dai kun a hannayensa na cikin kunnen shi ya toshi an gane ko fayamdi hannayen na cikin kunnuwan ya toshi sai kuma ya ci gaba da tafiya hatta kultu da mun yi tafiya mun yi tafiya sai ce yanzu kana jiwa har yanzu kana jiwa sai yin ce e to yanzu fa kana jiwa in sun dan ƙara tafiya an gane ko hatta kultu har ya ce min kana jiyowa yanzu har sai da na ce masalla a yanzu ba na jiwowa fawar da a yadaihi sai ya mai da hannayen shi ƙasa wa adana hilatahu sai ya kwana da wannan abu hawar tasa ta dawo a can gaba kan titin da suke kai ila tsare ya juyo da ita zuwa kan hanyar da suke kai wadda suka saki sun wuce wurin wa abdullahi dan umar sai ya ce manafi'u almajirin shi ka san abin da ya sa ne haka ya ce a ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa a sauta zumara ta ra'i na ga annabi ne ya jiyo sautin wannan busar bushe-bushen wani mawaki a misla haza irin yadda ka gana yi sai na gama zan Allah haka yi yana ɗan jiwo alama kawai sai ya toshe kunnen shi sai ya saki hanya yana ta tambaya mun kun daina jiwowa kun daina jiwowa sai da ya ji sun ce ai gaba ɗaya sun daina jiwowa sannan ya shawo tale-tale haka ya dawo kan titi ya ci gaba tafiyarsa hajiya ji tsoron Allah ke da za ki kama rediyo da kanki kina kallon tashar arewa dai waɗannan fitsara kalli kiɗe-kiɗe kullum wake-wake ake sawa jama'a ina ƙara gaya mu mutum fa ba zai gushe yana jin kiɗe-kiɗe ba abdullahi ɗan mas'udin da wake-wake abdullahi ɗan mas'udin ya ce sai allah ya tsirar da munafunci a zuciyarsa har sai an waye gari ka zama turu zunzurutun munafiki dalilin wannan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da kake yi ce ka zama turin munafiki ce ka zama zunzurutu tsura tsantsar munafiki za ka zama kuma jama'a ku ji don yanzu mu ba mu ɗauke ka munafiki ba a banza in dai allah ya ɗauke ka munafiki ba a iska don mu muna ganin kai ba munafiki ba ne kuma a iska Diyanda kake kallon kanka to yanzu ya za a ce munafiki inda ya dauke ka munafiki kai munafiki idan dai ubangiji ya dauke ki munafika to ke zuzurutun munafika ce duk muke ganin ki kamar wata mutuniya arziki di yanda wani zai ganki a matsayin yar arziki irin albarka in dai Allah ya dauke ki munafika ce to ke turin munafika ce zuzurutun munafika ce za mu zo mu karanta wannan littafin arba'una sifa min a hamsuna alamat min sifatil munafiki na wallahi sai kun ji da wannan aji mutum yana jin kiɗa kiɗe da irin wannan waƙe-waƙen shi sa yau ka ga munafunci cikin al'umman mu nan ba ma a kallon abin a matsayin munafunci malamin sai da wata magana ya ce kai jama'a abin tausayi duk inda ka ga munafuki a zamanin annabi dama kahuri ne ɓoye kafirci yayi ya bayyanar da musulunci jama'a ku ji duk wanda ka ji ana cewa munafiki a zamanin annabi dama kafiri ne ɓoye musulunci ya yi, a ɓoye kafircin yi, kafiri ne amma a cikin zuciya sai ya ɓoye ya ƙi yarda a gane shi kafiri ne sai ya nuna shi musulmi ne wannan malamin sai ke cewa kai jama'a abin tausayi a yau ga waɗanda sun zama munafukai amma asalinsu kuma ba kafurai ba ne kuma sai ya zama nasu munafincin ya fi haɗari ga al'umman musulunci da musulmi ya fi zama haɗari ga sun fi zama haɗari wallahi fiye da kahuran da suka ɓoye kahurci suke musulunci fiye da waɗannan munafukan da ake sallah da su ana ganin tun tasowarsu ba su kafirci ba da uwarsu da ubansu da danginsu duka musulmi ne amma di ba ka ga yadda suke munafuntar musulunci ka ga yadda suke munafuntar musulmi za mu zo za mu yi karatun wannan littafin za ku akwai abubuwan da ko saboda yanzu kama al'ummar mu kowa mayi yake kun gane har sai aka waye gari abin ba ɗauka a addini munafunci ba ne yanzu ba kowane yaro ka gan shi da waya ya ɗan sa wannan headphone ɗin kiɗe-kiɗe kawai ke amma ba a ganin wannan munafunci fa ya tsira a zuciya shi bai ɗaukar abin da yake munafunci ne a wurin Allah ba ma mu tunanin komai kuma zai shigo a yi sallah da shi in za a yi azumi za a yi da shi da abin da za a yi za a yi da shi na addini amma yana fita sai ya sa wannan abin a kunne ya ci gaba da jin wannan kiɗa-kiɗa jama'ar musulmi ba zai yiwu fa a ce annabi ya karya ba ba zai yiwu ba a ce wai barazana ce annabi ya ma ba da gaske ba ne annabi ne zai ma barazana ya ce munafunci zai tsoro a zuciyarka in kana bin kiɗe-kiɗe da wake-wake kamar yadda ake shuka gero da dawa su tsoro kana za musu ruwa da taki suna ƙara girma kana ƙara jin kiɗe-kiɗen munafuncin na ƙara girma yanzu dan Allah wannan magana da annabi ya faɗa wasa ce annabi zai zo yana mana wasa kenan jama'a kun gani ta ma duk masu abin da suka ɗauka kai Allah rabu da mashi ran magana a ce manzo Allah ce to shi kanshi a da shi da Allah kama aka suke nuna idan lisanul qal ɗinka bai faɗi ba lisanul hal ɗinka haka yake nuna tunda dai kaji kuma kai musulmi ne kama yadda ka ce da uwarka da ubanka suna na musulmi suka sama an gane ko Allah ka tsare mu wannan hadisin sahihi ne al imamu Ahmad ya ruwaito sa a musnadin shi haka abu dauda ya ruwaito sa albani ya inganta sa fi harimi alatin ɗarbi shafi na biyu ya rubuta wani littafi harimu alatin ɗar haramcin watan kayan kiɗe-kiɗe da raye-raye an gane ku kayan kiɗe-kiɗe da raye-raye haramcin su a musulunci ka je ka ji dalilai da fassarorin ayon alkur'ani ballantana hadisan manzan Allah da maganganun safai wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa an gane ku? wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi udhunayhi waqara malar sai ya ce bal kai ba ma haka ba to yanzu jama'a kun ga tsantseni da taka tsantsan ɗin abdullahi ɗan kuma yadda ya zira hannayen shi a kunnuwansa shi sa allah ya ji kan watan baba malam inuwa mai gidan sauro limamin nan layin wannan ɗan masallacin na bakin nan kara shiga layin malam inuwa mai gidan sauro shi ke limanci masallacin yana da rediyo wata yadda ka san kamar asiri yake kamar tsafi abinsa watan yana zaune duk firar da ake ba ruwan shi amma ga ɗan rediyon shi yana riƙe rediyon da ya yi ƙat sai ka ji ana wannan abin na fara karatu malam gumi wanda cancan gida ke sawa da ya yi ƙat ya kunna sai ka ji an fara kun gane ku ana gamawa ƙyat ya kashi idan yana ji yana jin tasha ta katse ko an samu matsalar wutar lantarki kamar yadda suke cewa a redo yana fara sai maza ya kashi kamun su sako kiɗa ko wani waka na iska ko abu na banza ya kashe abin shi kuma ikon Allah don ka san wannan bawan Allah in Allah ya so waliyin Allah ne yana jira yana jira da ya yi kyat sai ka ce to yanzu da ya tasha ta gari za mu ci gaba kama yana zuwa an gani ai da ka tsare wa Allah Allah sai ya tsare ma sai ya zama mai tsare ma ji da kake ji da shi ya zama mai tsare ma gani da kake gani da shi ya zama mai tsare ma hannu da kake taɓa ko kamawa da shi ya zama mai tsare ma kafa da kake tattaka kana tafiya da ita ɗan ka roƙe ne ya ce wallahi sai na baka abin da ka roƙa Yan ka nemi in tsare ka wallahi sai na tsare ka haka annabi ya ce Allah ya ce hadithul qudsi ne man karanta shi da da ku a cikin riyadu salihin Allah ka shiryar da mu bal kai ba ma wannan ba sahibu ko sahabahu abubakar eh bal hadha sahabahu abubakar radiyallahu anhu to sayyidina abubakar ma ya abuce shi akan irin haka fa'an aishata radiyallahu anha qalat Allah ya kara wa nana Aisha yadda ta ce da ka din jin rediyo kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da kallace-kallace wallahi dun mai a hankali saboda akwai 'yan abubuwan da za ka gani kana ganin ba komai wani ta sabu na hu hayyina wa huwa inda Allah azim kana ta kallon abin aiwa na abu bane amma da an je Allah sai ga ya zama matsala duk yanda za a baka hanya ka wuce aljanna Allah sai ya ce wa qifuhum innahum mas'ulun a tsayar da su a tsayar da su waɗannan ai ako su tambayoyi abe ban yi wa tambayoyi ne jama'a kun gane ku Allah ka tsare mu fa an aisha radiyallahu anha qalat aisha ta ce allah ya ƙara mata yadda ka nali abi bakarin gulamu. sai na umar yana da wani bawa rasa ka nali abi bakarin gulamu. sai na abubakar yana da wani yaro bawa nasa yukhriju lahu haraj yana kawo mai haraji da ya tsora masa kullum zai je ya nemo ya kawo an ɗora mai harajin fansar wa kana abubakar ya kulumin haraji idan ya je nemo ya kawo abubakar sai na abubakar yana ci daga wannan haraji da bawan yake kawo mai da ya tsora masu kun ko gani ka ko faja a yawman bishai'in wataran kawai sai kawo abubakar sai na abubakar wasu da binai ya zo mai da wani abinci fa'akala minhu abubakarin sai na abubakarin ɗiba daga dabinan nan ya ci faƙala lahul gulamu wannan bawan nashi sai ya ce masa yadda abubakarin a tadari ma haɗa wannan ta yadda na samu shi kuwa kasan sana'ar da ne yau na samu wannan na kawo kaci jama'a kun gane faƙala abubakarin sai sai na abubakarin ce ma wannan ba wa ma huwa me wannan abin da kawo ta wata hanya ka samu ƙala sai ce kuntu ta ka hantu insanin fil jahiliya nakan yi bokanci ga wani mutum lokacin ban musulunta ba ina jahiliya ta na ɗan rika ɗan bokanci haka to akwai wani mutum da nake wa an gane ko wa ma ofisinul kahana kuma gaskiya ma san da nake nifi ba iyawa ne ba kawai ɗan damfara ne kawai ya ce shi faɗan damfara ne shi kawai yana da dabara ne yana da wayo kamar yadda mafi yawan boka haka suke wa mata kawai suna da surutu ne da wayo sai ya ɗanyi ja wani zare na sai ya zari shi ta can da ya shigar da shi ta can sai ya ɓoyo kan shi ta nan sai ya ce tsaya ki gani yana haka zarar sai ki ya fito ta nan sai ya ce a a a a a kin ga abin nan ta gaba to amma tun da yau ta baya da sauki amma fa ina gaya miki idan ba aiki aka yi tukur ba kin ga yadda ya fito ta bayan nan to wallahi kina tafiya kin tafi gaba ɗaya kenan shigewa zaki sai kawai ki biya liƙi yana wani surkulle yana ihu yana dukan kanshi yana girgizawa yana ya faka-faka ya iru ya bambanta ra'iru ya wutsutsi ya ido kaza kaza kaza ya ido haka za ka je na ta yi to dama ya riga ya sa 'yan koransa a baya a ko suka rikitan gwangwanaye da robobi a sama sai an hada su an daure sai ki kata kata kata duk da kara fada mene ne kawai sai ki yana girgiza yana girgiza yana girgiza shi kenan. wannan girki kuma wasu ma yanzu ma sun ci gaba jama'a kun gani kawai spika ce suke dan hadawa mai kara na akwai wata yan waya kuma ya sa wata waya a can ya sa ta applied mode kun gane ku yana dan taba wani abu sai ta kama shi kenan dama wani kiɗe-kiɗe ne mai kara a spika sai ta yi kamar ta fasa wuri can sai ya tsaya yana girgiza yana girgiza ya ce faɗi ƙasa eh, yana numfashi yana numfashi yana numfashi can sai ce to bukata dai ta biya ai faka-faka ya ilimi ya iso kuma lokacin da zai zo aljanu ne ifiritai bakaken aljanu ne guda dubu ɗari dubu saba'in a dama dubu ɗari kaza a kuma shi sa ka ji ɗakin kamar ya fashi to amma mun gama ya ce komai zai ba matsala kaza kaza duk dai ya karya wallahi tallahi mata ce kun kiyaye kuma ma wanda ma ba dan damfara bane a abin banda ya karanta da kutun a baya kun ji hanyoyin da suke bi na yi wa mutum bokanci an gane ku sai ya yi wa ƙur'ani izu 60 sai yanzu ba ku gani ba gashi can a whatsapp wani ya tura wani group ake nuna mu ƙur'ani ne irin ɗan madina a sokawe wani boka yake zagawa kullum sai ya wurga ɗaya sai da ya cika sokawe da ƙur'ani ɗan madina kullum sai ya jefa ɗaya bayana sai ya jefa ɗaya. ƙur'ani fa izu 60 duk an ciro su a cikin kashi ƙur'ani izu 60 ya jefa ya fiɗe duk ga suna an fito da su ana ta wankewa a cikin kashi ni na gani an nuna mu jama'a kun gani ba kuma ƙasar indiya ba mutanenmu baƙaƙi 'yan najeriya su suka sa a kai wannan abu to ya za ka yi da irin waɗannan ko kuma wani sha mai sharaɗi ya raba qur'ani izu biyu ya raba qur'ani biyu izu sittin na izu sittin na sai ya ɗaura izu 30 a kafar dama ya mai da shi kan slippers izu 30 a kafa hagu kamar slippers sai ya je ya shiga ban ɗaki yana tattaka qur'ani inda fitsari ya tari nan zai je ya tsaya an gane ku? idan ya gama tsayawa da ƙur'ani gafo ya aji sai ya tsugunna a kamfan sai ya kashi al'aura shi sai ya juya ta fitsarin ya zuba a cikin kashin yana gama sai ya kwadanta ya kwadanta ya kwadanta sai kuma ya alula da shi a haka sai ya wanke kafar shi a haka da ƙur'anin kuma yake bi jama'a kun gani duk shi ne yanzu suke sa ake ta satar jama'a ana satar 'ya'yan mutane na taɓa gaya mutu yanzu akwai waɗanda suna nan sun saci kuɗi na fitar hankali amma hanyar da ake bi na tsafi shine a sato yaro ƙarami sai su tafi da shi ƙungurmin daji inda za su iske watan wata itaciya ta tsamiya ko kuka a ƙungurmin daji wallahi sai su kama harshen yaron su yanki sai su ɗaure mai hannaye ta baya sai a hoton saman bishiyar da shi sai a ɗaura ƙafafun shi a zuro kansa ƙasa sai shi matsafin bokan sai ya sauko da sauri ga kan yaro a ƙasa an ɗaure mai ƙafafu a can jikin reshi sai ya maza ya sauko inda jinin da ke ɗigowa daga harshen yaron da ya yanki to sai ya zo ya zindir sai ya tsaya a wurin jinin ya ta gomai, jinin ya ta gomai. to wai abin da ya na sata ya rufe bakin kowa ba za a iya ta da magana ba to wani kuma ba yaro ɗaya za a yi mai shari'i sai a ce sai an kawo yara sha biyar da an mutu haka ko yara ashirin kuna ji yanzu a kano yara tamanin da wani abu aka saci akwai ɗan da ɗakin uwarsa a cikin gida aka shiga aka ɗauke yaron ta bashi a ɗaki amma sai dai a lahira ai lahira Allah ka sami kallo kada Allah ya sa a kalle mu Allah ka samu na cikin aljanna mai kallo saboda wani abin da yake yi jama'ar musulmi za ka so ka kalli yadda za ku kwashe ta da Allah in ba taimakon shaye eh, Allah ya bai tuba kuma su suna ganin ba komai an gane ku to kun ji ko sayyidina abubakar bawa gare shi to kuma kana da bawa ina son ku gane idan kana da bawa to kan mota haya kake da ita kun gane kullum za a je haya da ita ko za a dan samu wani abu a kawo ma to haka bawa yake in dai bawan ka ne kullum zai je wa dan sana'a abin da ya samu ya kawo ma saboda kai ne ne shi siyan shi kai da kudin ka kun gane to yana kama sayyidina abakar ran nan da ya kawo sai kuma ya ce wa sayyidina abubakar wai kasan ta hanyar da na samu wannan koyau sai ya ce a'a sai ya ce to gaskiya bokanci da abu jahiliya kafin musulunta ina bokanci kuma gaskiya ban ma iya bokancin ba kawai wayau ne da iya yi da dabara da salo da kwarewa a cuta sai na nuna na iya bokanci kawai na ci gaba da yi mutane sai ya ce wa ma uhsinul kahana kuma ban ma iya bokancin ba illa anni khada'atu kawai abin da nake yi yaudararsa nake yi kawai yaudara ce shi sa ai watan wata rana da dadewa mun taba wani ya taɓa zuwa wai yana yin kudi ni kawai gani ne ya ce a kawo takarda ina wurin da a kawo takarda kawai sai ya buɗa nan sai ya sa ta sai ya mayar yaninki ikon Allah yana ɗaga ta haka wallahi sai na gaba ya irin ninkin kawai sai ya rika haka akan mutane ya ta haka sai ya buga akan wannan ya haka ya sai ya buga akan wannan yana yin haka kawai sai ya buɗa nan kawai sai ga kuɗi sabuwa fito da ita ashe ashe kudi ba yadda ya ninke nan haka nan yake nan sai ya bude ya sa takarda to nan baya ashe akwai kudi kun gane da ya haka ya haka sai ya buga wai kudi ya wa mutane da haka a lokacin ina jin ko naira biyar ko goma ce da aka ga yayi ɗaya ya biyu to sai ya ce duk mai so ne idan ka ba da goma a yi maka ɗari in ka ba da ɗari a yi ma da jama'a suka tattara kuɗi ya ce to lokaci ya ƙure amma gobe ma da kwana <laughs> duk fa abin cuta ne a wurin wallahi sai nake ce ma wani kaga abin nan to ku ce a buɗe ta baya a bude ta baya wani yara a kowani mamin yana na a garin na haka ya rika yi da ma kun gane duk wanda ya rika kallon talabijin nta wannan 80s din a kowani da ake cewa abracadabra matsafi ne na ƙarshe amma la duk ƙarya ce abracadabra shekara wurin 40 talatin da wani abu zuwa arba'in shi a talabijin ma ake nuna shi duk kuma ƙarya ne Allah ka shiryar da mu to kun ji ko ya ce illa an ne sada'atu tsakanin da Allah yaudar shi na riƙe dama bokancin ma ba iyawa ne ba fa tsani bi zalika to tun a jahiliya da ne mai bokancin bai biya ni ba sai yau ne muka haɗu na ce kai ina magana kuɗi sai ya ɗauko biya ni shine ni kuma da kawo na baka fa hadha a akalta min to wannan shine dan abin da ka samu ka ci daga shi a yau fa adkhala abubakar yadahu sayyidina abubakar da ya dau yatsin shi dinnan sai ya tusa can tsakiyar makogwaransa faka a kulla shay'in sai da ya amayar da duk wani abu fi baɗanihi da ya ci yana cikin shi a wannan rana sai da ya amayar da duk wani abu da ke cikin shi a rana ya gani su kaji yadda su da ya bari wannan abin ya zauna a cikin shi har ya bi jini ya zama tsoka a lahira a ce wuta nama, za ta kankare mai shi gare ya fi yadda zai yi amayar da shi kuma haka yi jama'a kun gane ku, to kowa ya je ya makai shi karatun tunani na natsuwa da ta natsu wanda kuma di ya ƙiji ba zai ƙi gani ba ba dai kai ka zama kamar maye ba komai ka sa a baki ka cinye kuma ka ji hannun an mari'a ba hannun an mari'a ba ne kowa ya yi taka tsantsan da ma kun gani akwai wanda idan ka san hanyoyin da yake samu ta haram in ya ɗauka ya baka karka ansa amma baka sani ba to kada mutum ya ce gashi ba rai ka saba roƙon shi kai ba ka ce to alaga ta mala wace sana'a kake ko ranka yaɗe wace sana'a kake yi an hana ka wannan wala ta su amma wannan kun san yan ƙamiya miya ne da masu yan a ci ne yan a ci haram haka fi kuma sun bayyana an sani sai ya ɗauka ya baka ka ce gaskiya ba zan karɓa ba in dai jahiliya za ci irin haka to bari zamanin musulunci ana ma karanta da ku a nurul leke lokacin da kafin Allah ya aiko annabi kai kafin ma aifa annabi a nan ka'aba ka san mutane duk in su zo nan suke tattara kayayyakin su a jahiliya ya aka yi ce gobara ta kama kayan mutane a cikin ka'aba wuta ko ta wuta duk ta kona bangwayen ka'aba duka da wuta ta wuta sai duk da ta tsaga bangwayen ka'aba kuma ginin wutar ta sa yi rauni allah da ya taimaka aka kashi amma kowa ya san wannan gini ya riga ya mutu saboda wuta ana wannan an kashe wuta kafin kuma sai hadari mamakon hadari sai ruwa makon ruwa ya dinka zuba da ma duk sai ya ƙara tsatsaga ta duk ya lankwaya ta gata za ta faɗi ce yanzu wannan dama ginin ya riga ya mutu saboda wuta an gane ko kuma yanzu ta riga ta lankwaye in ma ka ce za ka ɗago sai dai ya faɗa to yanzu ya za a yi kakan manzan Allah ya ce shi yana ganin a rushe ta a ƙara gina ta sai kuwa ce kai kai ka manta abin da giwaye suka wa abin da aka yi ma giwaye da sai abraham sai ce e sun su sun zo ne ai su bata mu kuma za mu rushe ta ne mu gyara suka ce a kullum ka ce ku tsaya ku ni na san inna allaha la yufsidu amalan muslihin idan dai gyara kake nufi allah bai bata aikinka kowa ya ce to ni dai ba ruwana ni dai ba ruwa na ya ce to shi ni dai na san ba yadda za a yi aima Allah gyara kuma a ce ba ta aikinka da aka gobe zan fito zan yi a za yi aikin duk wanda ke so ya zo yi garin na wayewa ya samo dugogin shi masu kyau da ma kowa sai ya shiga gida ya ce ke fito kwaso yara ki gani fito haka suka rika fita gari a guje kakan annaba aka bari kadai cikin gari suka je suka hau duwatsun da ke nesa da makka duk aka tsoro ido ta sama ana hango shi shi kaɗai a gari jama'a ana kallo ya daga diga digigim digigim suka hango ya da bango ɗaya, sai su daga kai su kalli kowane bangare ta ina tsuntsaye za su taho da tsakonkwanin wutar jahannama suru babu ya da bango ɗaya, ya koma na biyu ya kai shi ƙasa sai wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ce kai da wani abu zai faru da tuni ya faru fa sai wannan ya ce bari je ta shi ce kai ka kiyaye kanka ba shi kawai karata shi kadai yana na yana aiki da ma da suka ga ya kai bango na uku kasa shine da yawa suka tafi a guji aka je aka kare shi suka kare shi tare aka kwashe kasar aka je aka yi watan bulolin aka ce to yanzu ya za a yi a tada sabon gini mun karanta da kuwa ɗari kusalina a wannan kai nuri yakin to yanzu ya za a yi aka ce to yanzu dai a gyara girma a shara wurin a kwashe ƙasar da ta mutu saboda wuta a ga girman wuri a ga ya za a yi aka yi ce to yanzu ya za a yi wurin yin sabon gini da bulolika da sauran abin da gini ke bukata ka ce to yanzu yadda za a yi shi ne a yi shela a gari kowa sai ya kawo tashi gudunmuwar don yin wannan aikin mazanmu da matanmu duka kowa ce eh, ya yadda ya yadda ya yadda to kowa gobe ya fito da nashi da ma garin allah na wayewa kamun kowa ya fito sai aka ce abu aishila. duk wanda ya san boka ne kar kawo kudin shi Allah baya so duk wanda ya san hanyar neman shi ta haram riba ce kar kawo Allah bai so duk wanda aka san karuwa ce in ta kawo kar'ansa duk wanda ya san kudin shi tsakanin shi da mahalicinsa ya san ta hanyar halarsa ya fama to ya kawo a hada a gani da ma idan mutum ya ɗebo sai ga kai wannan fa gaskiya ta hanyar riba na sama bari a aji shi tsura halas ɗinsu kowa aka zo aka tara da aka tara kuɗin sai aka ga ginin da za a yi to kuɗin kuma ba zai isa ba na halas da aka tara sai suka ce to yadda za a yi a yi ginin a aje shi iya inda kuɗi ya ƙare can gaba zuwa baɗi in allah ya kai mu to sai a zuwa ƙara tattaro kuɗin halas a ƙara shi to kaji dalilin yin hijir isma'il da suka ɗauko gini sai ya tsaya a daidai inda yanzu kaga an yi wannan kwana ta hijir isma'il an gane ku dalilin yin ta kenan saboda abin da aka tara na halas ginin ba zai yi a kai can ba asalin fandishan ɗinsa shi sa kullum nake yawan faɗi mutanenmu ba su ganewa wannan fa 'yan jahiliya ne to bare mu 'yan islama in za a gina makaranta ko masallaci ba a taka tsantsan ba tsantseni duk wani yaye-yaye kowane irin mutum sai wai a rika jira sai ya kawo gudunmuwa sannan a ci gaba da aikin makaranta ko masallaci ku ba ku san ta wata hanya yake samu ba ku yi iyayen ku iya inda kuɗin ku ya ƙare ku tsaya nan gaba in kun ƙara tara na halaliyar ku sai ku zo ku ci gaba amma wallahi mutanen ba haka suke ba yanzu ko makaranta ce za a gina muna nan muna tunanin su alajuwa za a yi wa magana ɗan masallaci za mu gina muna nan muna littafin su alajuwa za a yi wa magana wai mu ba mu tunanin to mu ma za mu yi wa kanmu magana mu ma mu bayar a alajuwa ne honorable ne his excellency wane yallaɓai wane su wane wa ne hajiya wance su duk su ake tunani jama'a kun gani shi sa duk wanda kenan kuna sha gaya mu duk abin da za ku yi wa addini abin da ake so ku yi abin da za ku iya ɗan fa ba ku ƙarashe ba don ba ku da hali Allah fa ba zai tambaye ku ba amma in ba ku yi komai ba ne Allah zai tambaye ku kuma idan ka ba da naira don yi ma addini za ka yi mamakin albarkar da Allah zai sa mata sai tafi dubu ɗari da wani ya bayar albarka a wurin aiki don kai don Allah ka bayar shi ko maiwa dalilin siyasa ce bayar to al'umman ma an rasa wannan tarbiyya ko addini za ka yi abu za ga yanzu ko ɗalibai za a yi an soke alkur'ani an gama makaranta sai ga akwai waɗanda aka gayyata za a zo a cika wuri amma ba ta ku ake ba akwai waɗanda su ake so su kuma in sun zo ƙarya za su yi abinda kuke tunanin za su bayar sai dai su yi alkawari a ƙarshe yawon karɓo abinda suke alkawari sai kun ƙarar da kuɗin mai a motar ku na wannan kudin da a ƙarshe suka ce za su bayar ko ba za su bayar gaba ɗaya ba kuma ni ina da yaƙinin in dai abu Allah za ka yi wa fara da kanka ka ga irin gudunmuwar da baka tambaya ba Allah zai kawo ma tamam kana tunanin in wani bai sa hannu ba aikin yi ba zai yi ba in su wani ba sa hannu ba aiki ba zai yi ba Allah koi his excellency honorable mai martaba mai alfarma alaji wane ne duk gasu nan ɗan ba sun sa hannu ba mu ba za mu iya ba ƙarya ne wallahi za a iya jama'ar musulmi da ƙuruciyar mu shar muka fara aikin wannan wurin yau shekara goma sha ɗaya da wani abu zuwa sha gashi nan ana yi a hankali a hankali a hankali a hankali ba dole sai mun kai ƙarshen shi ba amma dai ko iya inda muka kai Allah ya ga abin da muka iya an gane ko amma wai kai tunanin ka so kake a fara wata mai zuwa ko zuwa baɗi an gama wannan na Allah ku ba a hankali iya ƙarfin ku kai abin da za ku iya wallahi in za a shekar ɗari ana yi in kuka yi tsari ko ba ku za a ci gaba in kuka yi tsari ko ba za a ci gaba kawai abin da ake nema tsari nan na sha gaya wa mutane yanzu in muna son mu ƙara shi aikin nan wallahi muna da abubuwan da in an sayar da su za a iya ƙara shewa abubuwanmu ne ga suna amma tun da tsari ne kake da shi to koyaushe a tsarin kaka kalli ɗan abin da za ka iya cirewa kai wannan aikin wancan kuma aikin yana nan a ƙasa sama mutanenmu ba haka da ka kaga mutane za su je su nemi taimako amma a musu gori kuna son ku karatu ku baɗa abin da haka yake a aya ko a hadisi amma lashe da dabara in ko ka faɗa abin da a hadisi ko a aya haka yake gobe kuna zagayawa in laspika ta lalace ko za a yi fentin masallaci ko za a sai kafet ko za a canza kaza kuna zuwa sai ci a ah, akarin kalla halala tsika ta lalace abinda zai fara cewa ke sai ya shafi kayi kiya a ce wallahi <laughs> alaji ai kamar ka ku sani sai ce to amma ran na ai lasfika da ta lalace muna ji malan kuma haka hannu ba a bari ba alga ta malan haba Allah ai ko kara a rika mana tunda lasfikan nan ne mu muke siyanta alga ta malan sai ya tsuru tsuru to zai in ba tsuru tsurun ba amma idan bakin ka bai ci ba kaga duk abin da ya biyo ta kan karatu walla ba wanda za ka ɗaga ma kafa kai kanka sai ka bi ta kanka to kuma an ka bi ta kanka ne za ka ji sauƙin bi ta kan kowaye ma duk abin da ya zo a karatu baɗi kawauci idan kana tunanin za a roƙe ka to dama ba a roƙon kowa wanda ake roƙa Allah Allah ka shiryar da mu so da haka jama'ar musulmi mu kalli waɗannan karatuka mu ɗau tarbiyya da ya kamata daga cikin wannan karatun wannan hadisin sahihi ne al-imamul bukhari ya fitar da shi kitabul manaqib lamba hadisi na dubu da biyu. Allah ka shiryar da mu ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah ina mai cewa fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum